Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabashin yau Laraba 18 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Ana can ana ci gaba da kwashe 'yan kasashen waje daga kasar Afghanistan. Haka a Malaysia an fara zawarcen kowa zai zama sabon firaminista. Can a kasar Haiti kuwa ana ci gaba da fuskantar bala'o'i daban-daban. labarin kenan. To ko me yasa kungiyar jama'atu Nasirar Islam ta ki goyon bayan wani sako mai kiran da a yi zanga-zanga a birnin Jos? Mu kalmomin ciki kalmomi ne marasa daɗi wannan kuma mu a matsayin mana shugabanni a jama'atu Nasirar Islam mun san cewa farin wani abu ya faru zai da hana gobe baya. Za kuma a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta bayyana dalilinta na kin kashe 'yan Boko Haram da suka miƙa wuya kamar yadda wasu 'yan Najeriya ke son ta yi da cewa domin hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa wanda Najeriya ma ta sanya hannu a kai. Sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Ƙawayen Amurka na ƙungiyar NATO na ta fafutukar ganin sun kwashe mutanen ƙasashensu daga ƙasar Afghanistan yayin janyewar sojojin Amurka daga ƙasar da kuma durƙushewar gwamnatin Afghanistan. Jami'an Turai da dama sun bayyana fargaba cewar karɓe mulki da 'yan Taliban suka yi zai ƙara haɗarin ta'addanci tare da sabunta kwararar 'yan gudun hijira. zuwa ƙasashen na Turai. Birtaniya da sauran 'yan ƙungiyar ƙawance na NATO sun fara kwashe 'yan ƙasarsu daga Afghanistan tun daga ranar Lahadi tare da ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke aiki tare da su. Faransa, Jamus, Al'Andalus da Italiya. su ma sun gudanar da zirga-zirgar tashin jirage bayan da sojojin Amurka suka sake kwace ikon tafiyar da harkokin filin jirgin saman a ranar litinin bayan al'amuran tashin hankali da suka faru a ƙarshen mako. Ƙasashe da dama na turai za su bayyana shirye-shiryen bada mafaka na gaggawa ga tafintoci da sauran 'yan Afghanistan da suka yi aiki tare da sojojin NATO da fararen hula a cikin shekaru ashirin da suka gabata. domin kuwa yanzu ana ganin suna cikin haɗarin fuskantar ɗaukar fansa daga 'yan ƙungiyar ta Taliban. Ƙasashen NATO da dama sun shiga mamayar ƙasar Afghanistan karkashin jagorancin Amurka a 2001. NATO ta ɗauki aikin kula da jami'an tabbatar da tsaro na kasa da kasa a Afghanistan a 2003. kuma ta jagoranci shirin horaswa ga sojojin afghanistan bayan 2014 baya ga sojojin amurka 2,448 da aka kashe su a afghanistan sauran kasashen kungiyar nato sun yi asarar ɗaruruwan sojoji a cikin shekaru ashirin na rikicin sarkin malaysia ya fara aikin zaben sabon firaminista da zai gaji muhayyadin yasin da kuma fitar da kasar daga cikin rikicin siyasa sarki sultan abdullah sultan ahmad sha ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa shida na kasar zuwa fadar masarautar ajiya talata ciki har da daɗaɗɗen madugun adawa anwar ibrahim sarkin kuma ya yi kira ga dukkan 'yan majalisu na majalisar kasar mai kujeru 222 da su mika sunan wanda suke so ya maye gurbin firaministan sarkin malaysia ba shi da iko sosai amma yana naɗa mutumin da ya imani cewar yana da goyon bayan 'yan majalisun kasar muhuyyaddin da dukkanin majalisar ministocinsa sun yi murabus a ranar litinin bayan watanni goma sha bakwai kacal kan karagar mulki mafi karancin wa'adin mulkin firaminista a tarihin malaysia ya ce ya sauka ne saboda ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisun kasar sarki al-sultan abdullah ya bar muhyiddin a matsayin firaministan kasar na rikon kwarya yana mai cewa yana da haɗari sosai a gudanar da zaɓe a ƙasar yayin da ƙasar ke fama da hauhawar kamuwa da sabbin cutar covid-19 labaran duniya ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar haiti sai ga shi wata mahaukaciya guguwa mai ƙarfi a ƙasar mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Cibiyar nazarin mummunar guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewar guguwa Grace wacce tun daga lokacin da ta kara ƙarfi zuwa matakin mummunar guguwa ta yanayi mai zafi yayin da take ƙaura na iya saukar da ruwan sama zuwa santimita 38 a kudancin Haiti har zuwa ranar Talata, wanda ke kawo barazanar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka. Hakan zai iya shafar neman waɗanda suka tsira da ƙoƙarin agaji ga waɗanda suka rasa muhallansu a kudancin ƙasar da ya fi fama da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyu a ma'auni. wanda ta faru a ranar Asabar. Hukumomin Haiti sun faɗa a ranar Litinin cewar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar ya haura mutane dubu ɗaya da ɗari da goma sha tara, kusan ɗari biyu fiye da adadin da aka bayyana a ranar Lahadi. Aƙalla mutane dubu shida suka ji rauni kuma suna nan kwance a asibiti da ya cika makil. Yusuf zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda bayan da aka saki wani sako a kafafen sada zumunta na kiran a yi zanga-zanga kan kisan wasu matafiya a birnin Jos. Kungiyar jama'atu Nasir Islam ta ta kanta daga saƙon tare da yin gargaɗi kan rashin alfanun yin duk wata zanga-zanga a halin da ake ciki. Zainab Babaji gare ki. Ƙungiyar Jama'atul Nasirul Islam a jihar Plateau ta ce bata ba kowa ko wata ƙungiya damar gudanar da tattaki ko zanga-zanga a harabar babban masallacin da ke birnin na Jos ba. Daukan matakin ya biyo bayan wani rubutu ne da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani da ke nuni da cewa wasu gungun mutane za su gudanar da zanga-zanga daga babban masallacin Jos zuwa majalisar dokokin jihar Plateau kan kashe-kashen da ake zargin wasu matasa sun yi wa matafiya wanda bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a Bauchi akan hanyar su zuwa jihar Ondo inda suka gamu da ajalinsu a Jos. Barista Lawal Ishak da ke zama daraktan fasahar yada labarai da sadarwa na kungiyar jama'atu nasirin Islam a jihar Plateau ya ce sun gano takardar ce da ke dauke da kalaman da ka iya kara dagula lamuran tsaro a jihar. Mun kalmomin ciki kalmomi ne marasa daɗi wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni a jama'atu Nasiru Islam mun san cewa barin wani abu ya faru zai kawo mana zai mai da hana agogo baya kuma ba wanda ya nemi izini daga jama'at nasarar islam wanda ita ce take kula da babban masallacin juma'a na jos kuma muka kara da kira daga jama'a cewa ita jama'at nasarar islam kullum tana kan bin dokoki ne da bin hanyoyi don taimakawa gwamnati a samu da za a samu zaman lafiya mai dorewa. Barista Lawal Isha kenan na kungiyar Jama'atu Nasirul Islam a jihar Filato. Sakon wanda ke yawo a kafafen sada zumunta bai nuna wanda ya rubuta shi ba, sai dai ya fara ne da cewa zanga-zanga a Jos jihar Filato ranar Laraba daga masallacin Juma'a 'yan dankali zuwa zauren majalisa kowa ya daura farin kyalle a hannunsa da goshinsa banda makami. Sakon ya kuma ce idan kana da halin buga allo da rubuce-rubucen halin da muke ciki a Jos za ka iya zuwa da shi. Za mu ba wa gwamnati kwana uku don nemo waɗanda suka yi kashe-kashen nan tun da muna da bidiyo da fuskokinsu a fili. Idan gwamnati ba za ta ɗau mataki ba za mu ɗauka bayan kwanaki uku insha Allah. A yayin tafiya zanga-zangar za mu riƙa kalmar shahada har zuwa zauren majalisar. To sai dai nan da nan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta jakunan waɗanda ke shirin gudanar da zanga-zangar zangar a wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar manjo ishaku takwa ta ce idan har da gaske ne waɗansu sun shirya yin zanga-zanga to tana shaida musu cewa ba shi da wani amfani ganin irin yanayin rashin tsaro da jihar ke ciki Sanarwar ta ce ta fahimci cewa malama da shugabannin addinin musulunci sun nesanta kansu daga shirin zanga-zangar kuma suna goyon bayan zaman lafiya. Rundura ta karkare ne da cewa ba za ta bar wani mahaluki ya wargaza kwarye-kwaryar zaman lafiya da aka samu a Jos ba, don haka duk wanda ya karya doka zai ɗanɗana kudarsa. A halin da ake ciki dai kungiyoyin addinai na Musulunci da Krista da ma fararen hula na ta aikewa da sakonnin yin tur da kashe-kashen na ranar Asabar da ma ramakon gayya da aka gudanar ranar Lahadi lamarin da ya sanya gwamnati daukan matakin hana yawo na awoyi 24 a Jos fadar jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Al'amuran rashin tsaro a Najeriya suna ƙara hauhawa, kana rikice-rikicen ƙabilanci da na addinai suna neman kutso kai, su kuwa dattawan Arewa suna kira da babban murya da al'umma su ji tsoron Allah. Dattawan sun yi wannan jawabin ne a lokacin bikin cika shekaru tamanin da haihuwar tsohon shugaban mulkin soji na ƙasar Ibrahim Badamasi Babangida. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto a kan wannan kiraye-kirayen. Batun ɗorewar zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa a Najeriya shine ɗauki hankalin da dama daga cikin 'yan Najeriyar da suka halarci bikin cika shekaru tamanin na haihuwar tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida. Tun da farko dai tsohon shugaban Najeriya, General Abdulsalamu Abubakar ne ya fara ambaton cewa idan fa babu zaman lafiya to babu ƙasa. To zaman lafiya dole ne kowa ya sani in fi ba zaman lafiya ba babu ƙasa. Sabili da haka a kowannen muna roƙon mace da namiji yaro da babba ya kokari ya ba da nashi gudunmawan yadda za a samu zaman lafiya a ƙasa. To shi ma dai tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce nauyi fa ya rataya ga shugabanni akan kare rayukan 'yan Najeriya. Kuma dole ne ka kare rayukan su da arzikinsu kuma ko a namu kundin tsarin mulki ne shine abin na farko da aka ce ka kare rayuka kare kuma arzikin mutanen nan to sai zama da duk muka manta sai a ji ana ta wani abu can hargowa daban idan kuɗin najeriya gaba ɗaya za ka ɗauka don a zauna za ka kashe don a zauna lafiya shi ne maka gaba To su ma dai wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron ga abin da suke cewa. sunana Muhammadu Dodo Oroji kuma su mutane ya kamata manyan mutane kana ganin da yau irin abubuwan da suka faru Amina. to su nemi shawara kamar irin su shi baban gidan kuma ya kamata mu san ciwon kanmu arewa mu ɗauki matakai irin abubuwan da suke faruwa gare mu. Alhamdulillah sunana Malam Idris Usman. Magana raba kasar nan ba cewa ka fara ta ba tun daga aka fara tun daga 1966 ake magana raba kasan nan saka ni shawara na nan mu rike junan mu Allah da ya hada mu wuri daya ya san me hikiman da za mu kasance mutum mara wa mu gaya. To an dai hana manema labarai shiga gidan tsohon shugaban kasar a lokacin taron al'amarin da ya hana samun damar yin magana da shi To amma ga abin da yake cewa a wata zantawar da na yi da shi a kwanakin baya game da nuna mahimmancin yin adalci ga shugabannin siyasa. Ta zama mutane ne masu adalci mutane masu gaskiya waɗanda suka amince da siyasa sun san kanta kuma za su taimaka mutane magoya bayan su su yi siyasa ba daga ba ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda rundunar sojin ƙasar ta jaddada cewa saɓanin yadda wasu ke buƙatar ta yi ita ba za ta kashe duk wani ɗan boko haram da ya tuba ya miƙa wuya ba saboda hakan ya ma saba ma dokokin ƙasa da ƙasa. Hassan Maina Kaina gare ka. anan da ɗaruruwan mayakan boko haram ne ke ta yin saranda tare da iyalansu tare da mika wuya ga dakarun mayakan najeriya na operation haɗin kai da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya bisa la'akari da abubuwan da suka faru a baya wasu 'yan najeriya na ɗari-ɗari da irin waɗannan tubabbin mayaka na boko haram abin da ya sa wasu ke ganin cewar kamata yi su ma duk a halaka su kowa ya huta. akan haka na tambayi kakakin rundunar sojojin najeriya brigadier general onyema nwachukwu ko me zai ce akan hakan we as a professional army nigerian army as a professional army cannot take extrajudicial actions against uh, surrendering uh, insurgents or surrendering um, ya ce rundunar sojojin najeriya a matsayin ta na ƙwararriya ba za ta kashe 'yan ta'addan da suka ajiye makami suka yi saranda sannan suka mika wuya ba suka haƙura da tafka aika-aika domin hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa wanda najeriya ma ta sanya hannu a kai to yanzu menene matsayin tubabbin mayakan na boko haram going by international humanitarian laws of conflict um, what we with surrendering. Uh, Jihar Nwachukwu ya ce in ka duba dokokin kasa da kasa yanzu abin da zamu yi da su shine muna karɓan su bayan mun tantance su mun kuma kammala bincike sai mu mika su ga hukumin da ya kamata don ɗaukar mataki na gaba. A baya nan dai rundunar sojan Najeriya ta ɗau matakin ƙarfin soja da kuma na lalama inda dalilin waɗannan matakai biyu haƙa ka cimma ruwa. ISWAP na halaka kwamandojin mayakan na Boko Haram ɗaya bayan ɗaya ɗaya daga cikin dalilin ma kenan da yasa da yawansu suke ta yin saranda tare da mika wuya ga dakarun sojan Najeriya. To kome kwararru ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. Wato abubuwa ne da za mu ce abin maraba kuma abin madalla. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan ci gaba da ake samu kuma abin karfafa gwiwa ne. Fatanmu shine kasar Najeriya da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su kara samun bayanai na tuwaye 'yan Boko Haram da suke ɗaukar nauyinsu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Taliban ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan shekara ashirin bayan hamɓarar da gwamnatin su a kasar. Ko menene tasirin haka ga siyasar duniya? a jihar niger da ke arewacin najeriya tsugune bata kare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta pdp da ke mulkin jihar wanda aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne kungiyar taliban mai ra'ayin addinin islama ta sake karbe mulki a kasar afghanistan bayan shekaru ashirin da hambarar da gwamnatin kungiyar a ƙarƙashin shugaba muwalla muhammad umar kasar amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron nato da wasu mayakan sa kai na northern alliance wanda ya hambarar da gwamnatin taliban ɗin a shekara ta 2021 bayan tsawon shekaru ashirin da sojin amurka suka kwashe a kasar ta afghanistan gwamnatin ta amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar biyo bayan kula yarjejeniyar zaman lafiya da taliban duk da yake dai ba a sami kai karshe a yarjejeniyar ba to sai dai bayan kimanin kwanaki goma da kwashe rukunin karshe na sojin amurka a kasar mayakan na taliban sun yunkura inda ba tare da wani aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban kasa a kabul babban birnin kasar a yayin da kuma shugaban kasar ashraf gani ya arce daga kasar. To ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diflomasiyyar duniya? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da siyasar kasa da kasa barista mai nasara Ibrahim Umar. To wannan ba wani abin mamaki ba ne ba domin kucin gwila ce ta diflomasiyyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin kusan ana neman na ashirin da ɗaya tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na kasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da iran da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin mu'amar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargunan da aka yi akan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba wato duk yaƙi wanda yake yana tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diflomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na akida akwai fanni na siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili to duk da haka ita kasar afghanistan mutanen kasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan ah, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abinda amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi karfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun 21 da suka yi suna yin wannan abu sai gashi da fitarsu a cikin kwana goma Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta Amerikan ba har gwamnatin shi wannan shugaban. Duk lokacin da aka zo aka shiga Kandahar a yadda ma su shugabannin kasar garin Kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa eh, ƙasa garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa suna gudun sojojin afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban ƙasa ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar kasar shi kaga ya nuna kenan amerika bata isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi kuma kamar yadda na ce amerika takan saurin mancewa da tarihi kaga ai kasar rasha ita ce daya daga cikin ita ce kasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin juya hali da aka yi afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin juya hali a kasar afghanistan rasha ta ba da goyon baya china ta ba da goyon baya ita ce ma ta farko da ta ba da goyon baya akwai kyautar zaton akwai haɗin kan a kasar iran wadda take makwabtar kasar afghanistan daga yammaci da kuma kasar pakistan wadda ita ce kasar eh, uwar afghanistan daga gabashin bangarenta sannan kuma muna sa ran a samu kasashe kamar kasar ah, korea ta arewa sauran kasashe kamar iraki eh, duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu to muna kyautar zaton eh, za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyar duniya domin waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa cewa uh, wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan kasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa Amerika da kuma yammacin duniya yake durkushewa a lokacin da kuma ƙasar china take neman haɗin kan sauran ƙasashen asiya da kuma gabashin duniya to saboda haka china ta yi ma amurka fintinkau kuma Amerika da isra'ila za su fuskanci ƙalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi. duk da yake dai jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ayyana barista tanko beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar niger tsugunne ta kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren injiniya muktar suka ce sam ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba ta bakin mai magana da yawon bangaren alhaji sani farin doki gaskiya ba mu gamsu da yadda aka gudanar da zaben ba saboda zaɓe ne wanda ya zama bangare guda in fact a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat to ta ina aka samu wa'annan letters da aka yi sending akwai letters din da shi shugaban jam'iyya na kasa shi kamata ya sani wannan letter to ba a yi ba ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu bangaren su da bangaren mu za a samu mutane da za su yi local organizing committee to da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee da aka zo kuma maganan turo leta na contest ya kamata kowane ɗan takara a tura shi takarda daga hukumar ah, gudanar da zaben cewa shi wakili ne yana cikin wanda zai zama ɗan takara a ji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba za a turo mai takarda shi kuma zai replying ma jam'iyya cewa ya accepting zai participating a wannan takara ba a yi wannan ba ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national an sa committee na zaɓe na tantance 'yan takara. To sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zarge-zargen. Zaɓe dai da aka yi amina an yi a fili kowa ya gani kuma kuna wurin an yi zaɓe zaɓe kuma ya yi kyau delegates sun zo daga ward ward 274 daga local government 25 an bi ka'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi an kuma yi lami lafiya na kuma gamsu. Mene ne ka gaba bisa la'akari da akwai waɗanda yake suna da adawa ka zama shugaban PDP na a jihar To ita shugabanci tun da ma haka ta tanada ba inda za ka yi a ce kowa ya soka sai Allah. wayanda suke adawa da ni kuma adawan da suka yi ai adawa ya kare domin eh, faɗan gida aka yi ai an kuma yi faɗan gida an kuma kare kuma jam'iyyar pdp ai ta gaji haka lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya haya haya da an gama kamar an yi ruwa an ɗauke. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari cuba hero ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙawayen Amurka na ƙungiyar NATO na ta fafutakar ganin sun kwashe mutanen ƙasashensu daga ƙasar Afghanistan yayin janyewar sojojin Amurka daga ƙasar. da kuma durkushewar gwamnatin Afghanistan. Sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon firaminista da zai gaji Muhyiddin Yasin da kuma fitar da kasar daga cikin rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa shida na kasar. Kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar Haiti. sai gashi wata mahaukaciya mai suna grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya kana da guguwa mai karfi a kasar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jumbi hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kaɗa masu garba ke muku fatan alheri wasalam